barkan mu da sake dawowa wannan majalisi da muke gabatar da darasi a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyid al-mursalin wallafan al shaykh al-allama al-faqih al-muhaddis abu zakariya yahya bin sharaf ash-shahir bin nawawi rahmatullahi alayhi a yanzu da muke magana safiyar juma'a ne 21 ga watan rabi'in al-akhir jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya dace da 26 ga watan 11 shekarar Bature 2021 idan ba manta ba wannan shine zai zama darasi na 88 kenan insha Allah a cikin jerin giyar darussan wannan littafi da muka ambata wanda yake zuwa mana daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talibin wanda yake a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya mun kwana a kan hadisi mai lamba 221 a karkashin babi na 26 daga cikin jeren giyar babuka da alimamun nawawi ya buɗe wannan littafi nasa da su ma'ana babukan da ya kawo a matsayin muqaddima kenan wanda ya kira da babu tahrimi zulmi wal amru bi raddil mazalim babin da ke umarni da ainihin haramcin zalunci da kuma umarni da duk wanda ya san yayi wani aiki na zalunci to ya maida wannan abin da ya zalunta tun a nan duniya kafin lokaci ya kure masa Allah ya sa mu dace mun kwana akan hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda ya bada labari cewa ranar da aka yi yakin haibar wasu tawaga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nufo inda suke da shi Umar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai kenan sai suka rinka cewa wane fa a wannan yakin yayi shahada yayi mutuwar shahada ya samu darajar shahada wane ma haka har suka ainihin ambaci sunan wani mutumi suka ce wane ma yayi shahada sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wannan kam ku bar zancen faufau ba shi daga cikin waɗanda suka yi wannan daraja a mutuwa wanda suka samu darajar shahada me yasa annabi ya ce na gan shi a cikin wuta sakamakon wani ainihin wato riga da ya saci daga cikin dukiyar ganima kafin a raba wannan yasa aka kai shi wuta ya zama darajar da ake samu a wajen mutuwa a wajen yaƙi shi sai a sare shi Allah ya kiyaye hadisi na ɗari 222 shine hadisin Abu a kan shi zamu tashi a yau mallan yace wa an Abi Qatada al Harith bin Rabi'i radiyallahu anhu an ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi sallam annahu qama fihim fadhakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdalu al-a'mal faqama rajulun faqala ya rasulallah أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكثر عني خطاياي قال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكثر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم wannan hadisi kamar yadda muka ji ya zo daga sahabi Abu Qatada wanda asalin sunansa shine al ɗan dan amma ya shahara da alkunyansa na Abu Qatada idan ka kira shi da alharisu ɗan ribi'i wasu ba za su gane shi ɗin ba ne so abu da kenan Allah ya kara mushi yarda ɗaya ne daga cikin manyan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga ma'aiki sira da amincin Allah tabbata gare shi annabu qama fihi wata rana annabi ya miƙe yayi musu jawabi da wa'azi da jan hankali fa zakara lahum anna al-jihad fi sabilillah walimana billa billah afdalul a'mal daga cikin wazozin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya ambaci cewa kun ga jihadi wajen daukar kalmar Allah mutum ya je ya buga da makiya ayyaki makani da makani takobi da takobi an fahimta da kuma imani da Allah da mutum zai yi a zuciyarsa to waɗannan na daga cikin ayyuka mafi falala daga cikin ayyukan bayi duk wani abu da za ka aikata na zuci ko wani abu da za ka aikata na gabanka to babu wanda ya kai waɗannan falala kaga jihadi yana wakiltar ayyukan zahiri imani da Allah kuma yana wakiltar ayyukan zuci duk sauran ayyukan ƙasa da waɗannan suke ina fata an gane annabi yace lalle waɗannan suna daga cikin ayyuka mafiya falala fa qama rajul wani mutumi daga cikin waɗanda suke sauraron wannan jawabi sai ya miƙe ya tambaya fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah A ra'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya shin kana ganin idan aka kashe ni wajen jihadi wajen ɗaukar kalman Allah ma'ana tunda ka bayyana cewa jihadi na da falala sai na je jihadin kuma sai aka yi sa'a aka kashe ni tunda shi ma sa'a ne ko wanda Allah ya nafa yake samun mutuwar shahada sai aka kashe ni shin wannan zai zama sanadin kankare min duk wani laifi da na yi a baya wanda kila a da kafin mu musulunta mun yi maguzanci mun bauta wa gumaka mun kyamaci musulmai mun yaƙe su duk waɗannan laifukan wannan jihadi da aka kashe ni a wajen shi zai kankare min zunuban faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi sai ce da shi na'am kwarai daga gaske in kultilta fi sabilillah in har aka kashe ka wajen ɗaukar kalman Allah wa anta sabirun muhtasibun ka zama mai haƙuri a halin wannan jihadin domin mutum da ya haƙuri ba zai iya tsayawa wajen jihadi ba kana ganin akwai all possibilities na ka rasa rayuwarka amma haka ka tsaya in ka rasa ɗin tofa bai hawa nima in baka rasa ba kuma a dawo a ci gani ma ina fata an fahimta to in ka kai haƙuri sannan kuma kana fatan Allah ne zai baka ladan abin da kake yi dan ba wanda zai iya biyar ka wannan sai Allah saboda wannan ita mata between life and death kana sadaukar da rayuwanka ne to idan har ka sa a ranka cewa Allah kake yi wa kuma shi zai baka sakamako abu na biyu kenan kana ne hakuri kana ne kwaɗayin lada sai annabi ya ce muqbilun ghairu mudbiri sannan kana ne ainihin wato fuskantan yakin gadan-gadan baka juya da baya ka gudu ba dan wani in ya ga yaƙi ya yi yaƙi zai iya juyawa ya gudu ya fasa ko to laifin guduwa a yaƙi laifi ne kuma mai girma a musulunci jama'a gara tun farko ma baka je ba jama'a ko kun fahimta amma in har mutum ya je wajen jihadin ɗaukar kalma fi sabilillahi a ƙarƙashin wato shugaban muminai amirul mu'minin ba irin waɗannan wanda muke gani na 'yan siyasa ba fa yawwa ka san wasu na ɗauka wai shine jihadi kaga mutum ya dawo gida ya sato dukiyar mutane na cewa ka yau mun yi jihadi wani jihadin kai ina fa kai fasadi ne ina fata an fahimta dan haka wannan wanda aka yi a bisa shar'i na jihadi kamar yadda sharuɗin suke a musulunci mafi girma daga cikin sharuɗin ya zama a ƙarƙashin amirul mu'mini na za'a wannan jihadi wanda yake wakiltar muminai gaba ɗaya shi ya kira ya kada kujen wannan jihadin ya ce a fito to irin wannan jihadin shi ne ake magana a nan amma har irin waɗannan da ake yi na yan siyasu wane ne amirul mumina a cikinsu wata yan iska ne kawai anguwa za su ce kai ku zo mu je a jihadi kawai sai ga ana ta guduwa kafin ka ce wata wata shi na al'amari ya rikice jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to annabi ya kawo waɗannan sharuɗa cewa tabbas idan ka mutu wajen ɗaukar kalmar Allah kana mai haƙuri mai fatan ka samu ladan wannan abu da kake aiwatarwa sannan kana mai fuskantar yakin ba tare da ka juya da baya ka gudu ba lallai wannan tambayar da kai zaka same shi menene abun za a kankare min zunubai na kun tuna shine tambaya ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya gama bashi wannan jawabin kai ka ce ai gama an bada jawabin tambayan ko sai maza Allah ya kara dawo da haka da yace kaifa kulta bawan Allah me tambayan ka ma yanzu me ka tambaya ne ma qala yace ya ma'aikin Allah cewa nayi ara'aita in qutiltu fi sabilillah shin kana ganin idan aka kashe ni a irin wannan jihadi da kace yana daga cikin aiki mafi falala atukaffiru an atukaffaru anni khatayaya wannan sakamakon kashe ni da aka yi zai kankare min na baki daya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da abincin Allah tabbata gari sai ƙara mishi wani sai ƙara bashi wannan jawabin amma kuma yanzu da kuma wani al'amari mai girma shi annabi yace na'am kwarai da gaske zai kankare maka ka amma ka manta sharuɗan da na faɗa wa anta sabirun muhtasib kana mai haƙuri kuma kana mai neman Allah zai baka ladan wannan aiki muqbilun ghairu mudbirin kana mai fuskantar wannan yakin ba tare da ka juya da baya ka gudu ba illa daina sai fa wani sharadi ne girma ko da ka cika waɗannan sharadin to za a yafe maka ka gaba ɗaya amma banda zunubin bashi da zaka mutu da shi jama'a kun ji ba banda bashi da za nabi ya bashi jawabi bai faɗi bashi ba to shi da annabi yanzu nan sai ya ce mishi a'a duk wannan darajar da zaka samu a wajen mutuwar shahada ko to ban fa in ka ci bashin wani kaga haƙƙin mutum kenan ko idan ka ci bashi to za a kankare maka dukkan zanubanka amma ba za a kankare maka wannan ba kuma ba kankare maka shi ba ba za ka shiga aljanna ba shine ka'ida kun tuna shi abu kata da nan da muke jin hadisin shi shi ya taba bada labari an zo sallar jana'iza wata rana annabi har ya taho zai yi kabbaran sallar jana'izar ga mamacin a gaba kawai ta aka ga annabi ya juya da baya annabi ya ce wannan mamacin anya bai mutu da bashi ba kuwa abai suka ce kwarai ana bin shi bashi dirhami biyu kawai ake bin shi kamar ka ce naira ashirin ko ɗari biyu kagan wanne zai ce da Allah me ɗari biyu a yi sallah kawai maza Allah sai ce sallu ala sahibu sai ce ba zan mai sallah ba yi ba mutumin ku sallah sai annabi ya ya kama hanya abu ka ta dawo da Annabi annabin bai wannan sallah ba ai ya kade ya manzan Allah yanzu ba abin da za a yi haka annabi ya ce tun da ya mutu ana bin shi bashi don ko annabi ya mai sallah ba zai tsina na mushi ba sun ji girman lamarin bashi ko abu ka ta da ya ce to ya manzan Allah ba sukan sun dawo kaina na ɗauki nauyinsu manzan Allah ce ka yadda mamacin ya barranta ya koma kanka a cikin dukiyarka ya ce kwarai na ya manzan Allah sannan sai manzan Allah ya dawo ya ce to a yi sauki sai ya kabarta sallah sannan ya mai sallah amma kun sa abin mamaki shagargari sai annabi ya haɗu da abu da akan hanya sun zo za su wuce manzan Allah ya tsere shi sai annabi ya ce ina labarin bashin da kace ka ɗauki nauyin shi ku ji ba ina labarin wannan bashin suke haba ya maza Allah daga jiya zuwa yau ai ba a je ko ina ba annabi ya ce eh to mamacin na huta. ku ji ba wani fa ya dauki amma duk da haka yanzu bai tsira ba kwana na biyu annabi ya kara haduwa da shi annabi ya ce abu da ina labarin bashin nan sai ce ai manzo Allah jiya ba kwana ba sai da ya ce to al'ana yanzu da ka biya bashi sannan ya huce fatan shi ya huce al'ana hina baradat alaihi jillu jama'a ku ji wannan wanda aka dauki nauyin shi kenan kuma abu kadatan ya ce ya yadda ya dawo kai shi amma duk da haka mamacin ba kyale shi ya tafi ba sai da aka biya bashi ya muka mai da al'amarin bashi a kankanin mu jama'a bashi wani ana bin shi bashi yanzu har ya manta ma da wanda yake bin shi bashi saboda yana kana abun banza ne kawai to billahi lazim in ka mutu da bashi haƙƙin wani ne ba za ka tsira ba sai an yi wato an biya wannan haƙƙin kuma ba a biya wannan haƙƙin sai ranar tashin alkiyama da haka duk kwanan kabarin nan da za ka yi cikin azaba ne ranar tashin alkiyama kuma aka nemi ka biya a ranar babu dirhami babu dinari innama huwa alhasanat was sayyi'at mun karanta a baya ko mun fahimta jama'a kun je ji manzon Allah har ya ba da jawabi ba kaman ka ce an gama sai ya sake waiwayo da hankalin mutum yace me ma ka tambaya ni yace cewa ne in aka kashe ni a jihadi zai kankare min zulubai na duka annabi yace eh ya ƙara mai tilawon waɗannan sharuɗa kana mai haƙuri kana mai fatan samun lada sannan kana mai fuskantar yakin baka juya da baya ka gudu ba sai annabi yace amma fa banda laifin bashi illa daina barkaji shi ma wannan din sai da annabi ya bada jawabi malaika da ya zai yi mai ita a wannan abu da ka bar mai sake babu kaidi akwai akwai iyaka banda bashi annabi yace fa inna jibril alaihi salam qala li zalika malaika jibril ne da kanshi ya zo ya ga mu cewa banda bashi da ni na dauka gaba ɗaya zai kai ce amma banda bashi jama'a kun ji fa ubangiji Allah ya tsare mu رواه مسلم الإمام مسلم يروي شوانا الثالث والعشرون بعد المئة الثانية حديث ندري بيولا عشرين دقوكو وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا واتفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي عما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله رواه مسلم أبو هريرة الله ya kara mishi wata rana ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce atadruna manil muflis jama'a wai kun san wa za a yi wa tonan silili kuwa wane ne fallasashe haka annabi ya tambaye sahabbai yana daga cikin method da ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake bi wajen karantar da sahabbai shine yau ake karantar da e ko a NCE ko BS ko wane ne ana cewa method of eh, eh, methodology of teaching an gane wannan da ke ko hanyoyin karantarwa to akwai hanyar da idan ka zo za ka karantar to sai ka fara jefa wa waɗanda za ka karantar da su tambaya ka bari su gwara kwakwalansu da tunaninsu ya je gano musu tukuna to sanda za ka yi musu jawabi sai su fi fahimta sosai dan abin da da su suke tunanin shi ne kaza sai ka nuna musu ai ba shi ne. to kowa yanzu zai dawo da hankalin shi yana son ya ji ye wannan abu to da ka gaya mai ba zai manta karatun ba duk wani methodology of teaching manzo Allah ya riga ya gama mana da shi tintin ina fata an fahimta annabi yace na manil muflis kun san wane ne fallasashe kuwa matsiyaci mara arziki qalu sabai suka ce a wannan kowa ya sani mana al muflisu fina man dirham lahu wala mata ai ba matsiyaci fallasasshe a cikin mu kamar wanda bai da kotaro talaka bai da kotisi bai da wani abun a zo a gani ba kayan alatu ba hanset ba mashin roba roba ba kaya masu kyau <laughs> ba shi ne ba ina fata fahimta duk babu bai da komai a gidan haya ma yake zaune matsiyaci takalmanci ma bai da na sallah ba wannan shi ne definition na matsiyaci a cikin mutane ba kowa a cikin mutane tunanin shi kenan wanda ake ganin baya sa kaya masu kyau bai wani abu na a zo a gani wannan sai a ɗauke shi kawai wani baran mu al'umma ne kawai shi wa ma yake ma ya zo duniya jama'a an fahimta ko sabai suka ce wannan shine al-muflis shine fallasashe faqala manzo Allah ya ce ba ku san fallasashe ba kuwa to bari in karanta muku wane ne fallasashe innal muflisa ku sani lalle wanda zai zama fallasashe min ummati daga cikin al'ummata mai ma'ana nan ummatul ijaba al'umman da suka shiga addinin da annabi ya kira a kan shi sun yadda sun shiga musuluncin amma a cikinsu za a samu wannan fallasashen shine abin da annabi ke nufi da min ummati ba ummatu da'awa ake nufi a nan ba wannan ya aminta ya musulunta dalili akan haka zaka zo ka ji a gaba zaka ji duk wasu ayyuka na musulunci ya aikata kaga ashe musulmi ne annabi yace man atiya yawmal qiyama wanda za a zo da shi ranar tashin alkiyama da za a yi hisabi me ake son mutum ya zo da shi da ayyukan ibada yayi ko yawwa annabi yace to za a zo da shi wannan mutumin bi salatin sallan da Allah yace ayi yayi kaga masha Allah ko wa siyamin yayi azumi ba abin shi bashi wa zakatin yana da dukiya ya bada zakka shi ma ba matsala ma'ana duk wani abu na rukunin musulunci ya cika kuma ga ladan shi yana gani ga dangadan sai dai ba riga an sallame shi ba saboda ne waya a ci yana da kuma wasu haƙoƙin mutane a kan shi kaji inda matsalar yake kenan waya a ci wa ƙarshe ta mahaba sai a duba cikin aikin shi ya taɓa zagin wani wanda ya zaga kuma ga yana ya yi mai kuru da buzu yana jiran a sallame su ya zagi wani wa hara. Ya yi wa wani kazafi wa akala mala hada ya ci dukiyan wani wa da dama hada ya zubar da jinin wani ko ya sa a zubar da jinin wa zaraba hada ya daki wani akan zalunci ba haƙƙi waɗannan duk waɗanda ya ma waɗannan abubuwan misali kawai aka buga fa ba wai iya abubuwan da za a yi ni wato biya wa mutum duk wani abu da yake ba haƙƙinka ba na wani ne ka cuce shi to sai ya zo shi ma ranar da aka sai ka ƙara misalai akan wannan jama'a an gane wannan da kyau ko ka karɓa cin hancin wannan ka hana wani haƙƙin shi ka hana wani cin makin jarabawa wanda ya ci ka hana wani kaza duka waɗannan abubuwan ka ƙara su da akwai waɗannan da annabi ya ɗan buga misali manzo Allah ya ce fa ha za min ce. to ka kuma ka ranar tashin alkiyama la zulma yau? taken ranar kenan babu zalunci a ranar tashi alkiyama da aka duk wanda yake da wani haƙƙi sai Allah ya karɓa mashi haƙƙin shi wanda ya zaga sai a ce to zo gwargwadon zagin da ya maka an ɗibi lada gwargwadon kaza an biya ka da shi yanzu an sallame ka kenan sai ce to alhamdulillah masha Allah to yanzu kan kumanta shi da ayyukan nan da yake da shi na sallah da azumi da zakka da kaza da kaza ya fara raguwa kenan ba ta yi shi wannan dama da aka zaga yana da matsalan shi ladan sallan shi ne bai cika ba idan aka tashi ɗibowa a ina zai ce a ɗibo ku ɗibo min na sallar nan ne ko ko jama'a a samu ni zai wuce shi ke nan sai a ɗibo daga na sallar sai a jibga mishi shi sai ya wayi gari yanzu sallar shi ta cika dama abin da ake jira kenan shi sai a ce ya tafi to wani da yawa kazafi shi ma sai ga a a ce akwai bananza a nan wajen to ni ma <laughs> ba bananza ba ne jama'a ni ma a ɗibo min na kaza shi ma a biya shi annabi yace wa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati a ba wannan daga aikin ladan shi a ba wannan daga aikin ladan shi haka za a yi ta biyan masu haƙƙin nan ɗaya bayan ɗaya manzo Allah yace fa in faniyat hasanatu inda za ku gane matsiyacin lahira ne wannan bawa shine haka za a yi ta biyan mutane da ayyukan da shi ya aikata na ibada yana ji yana gani saboda waɗannan haƙoƙin mutane da ya mutu da shi a wuyan shi har sai an ƙare ayyukan Ladan shi gaba ɗaya ya wayi gari bai da aikin lada kuma ko ɗaya sai me zai biyo baya kuma har yanzu ba a gama biyan masu haƙƙi su ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ladan suka ƙare kyawawan sakamakon shi suka ƙare qabla an yuqdiya ma alaihi kafin ya biya ya gama biyan haƙƙin masu haƙƙi to shikenan da min khatayahu ya ce har yanzu akwai mafita Ne mafitar su kuma waɗannan dama dalilin tsayuwarsa a nan har suka tuna ma akwai wani haƙƙi da suke bunka ne zunubi ne mutu yawa Don jama'a an ka shiga aljanna za ka tuna da haƙƙinka wajen wani kuma ai magana ya kare kuma ai ni dai na shiga aljanna bar san komai na <laughs> ina ba ta gani idan eh, na bar komai ko da ban yabe ba na bar shi ne <laughs> amma ma'ana tun da har aka tsaye da shi ya kasa wucewa ya nuna akwai zunubai ne to shi kuma wannan da yake da haƙƙinsu ba shi da sauran ayyukan lada me zai biyo baya annabi sallallahu Salama ya ce ukhiza min hu sai a ce to kai e zunubin nan da ya maka katutu ya hana ka tafiya a ɗibo daga ciki a maka mushi yanzu ka wayi gari ba ka da wannan laifin wannan laifin da aka tirke ka saboda shi yanzu shi ya aikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kake tunani in wanda ka zaga din shi da yana da laifin zina ne ko shan giya amma saboda babu ladan da zaka biya shi zagin shi kuma an dauko laifin shi na zina an maka maka sai yi kai kuma baka taba zina a duniya me aka yi kenan kuna fahimtar karatun manzon Allah ko yanzu ya tabbata wannan matsiyaci ne ko bai tabbata to zaka hada da wancan da bai da riga a nan duniya a wannan mai arziki ne da ma wannan shine hakikanin matsayaci da ma wanda aka yi wa irin wannan tunan sirri ukhidha min khatayahum faturiha alayhi sai a rinka bi ana ɗibowa daga laifuffukansu. to wanda zai fi muni jama'a daga cikin laifuffuka kaddara haƙƙin wanda za a ɗauko wanda ma ba musulmi bane gaba ɗaya ka ci haƙƙin wani in ya muni kana ganin sai ka ci banza inyamurin da duk ladan da ya zo da shi na aikin kirki ba zai shiga aljanna ba saboda ba imani sai kuma a ɗibo daga laifin shi a rage mishi a ƙara maka maka kai wannan abu ya yi muni jama'a Allah ya kiyaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka zai wayi gari sai zan bai da aikin dada ko ɗaya ga kuma tarin zunubai nashi da na wasan shi to ina za a yi da shi daga nan ai wuta manzo Allah yake fature hatin nar kawai sai a killa a killa shi wuta ma kan ma ya tsaya ma a ci da ganin shi ma ana jan haushi dan wannan a ci gaba da kallon shi ma bata mumkin rai dai da haka nan da na kawai za a killa shi wuta mutumin banza ga sallah ga azumi amma saboda haƙƙin mutane duk kawai gari ka zama matsayaci to menene sakon da wannan hadisin ke karantarwa da ni da nike faɗi da kai da kake saurare na kowa sai ya duba haƙƙin wane ne a kan shi sala ka kai tunanin in ka tafi da haƙƙin wani to ba za ka shiga cikin waɗanda za a yi wa irin wannan ba to kai marmaza ka warware shi ne shawarar da annabi ya ba mu man kana lahu mazlamatan min akhihi min irdihi duk wanda yake da wani abu da ya zalunci dan uwan shi na mutuncin shi ne ko dukiyan shi ko wani haƙƙi na shi annabi yake falle bara min ha ka je ku warware ka je ku san yadda za a yi ku sulhunta kafin wannan ranar ya fi sauƙi da abin da zai faru ya faru a nan duniya amma aka ce an zo wannan ranar to babu wani magana kuma Allah ka rufa mana asiri الرابع والأربعون وانا حديثي الإمام مسلم يفتد شيء كما يدى مكجي حديثي نقبع وعن أم سلمة رضي الله عنها لقى أم سلمة الله mata يدى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تسير لغا من ذا الله تراد عمي شخص الله سبت عقريش نجرن تكينا ينا تشيوا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمأ فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطأ له قطعة من نار aw minan nar muttafaqun alayhi kai sai mana garibul hadisi ce alhana ai a'lama ummu salama uwar muminai Allah ya kara mata yadda tace manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce innama ana basharu jama'a kan ku manta ba ni mutum ne kaman ku dan adam ne ni da haka ni ba mala'ika bane balatana a ce da ni ake zuwa a kwafo gaibin da Allah ya yi hukunta abubuwan da za su faru da haka in san me zai faru kafin faruwar abin ko in san me ya faru a baya inda ba na a wajen ni mutum ne kamar kowa abin da aka yi kan ido na zan sani wanda aka gaya min to sai dai in yadda da abin da na ji amma ba zan iya yin hukunci da abin da ban gani ba ba haka ne? ba haka kowa yake ba haka kowa yake to shi annabi yake cewa to matsayina da ku a irin wannan babu ɗaya ne ku kiyaye ba a nufin annabi bashar ne irin gama garin mutane amma irin wannan babi na sanin gaibu annabi bai san gaibu ba kamar yadda duk sauran mutane su haka shi ma yake ina fata an gane a ƙarƙashin wannan sai annabi ya ce wa innakum tahtasimuna ilayya dan haka ku sani cewa kuna kawo min ƙararraki na ku tsakankanin wato annabi yana aikin alƙalanci kenan an fahimta ko kuna kawo min ƙara wane ce wane ya mai kaza wane ce wane ya mai kaza sai annabi ya ce wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd sai dai kuma idan kuka zo kuka kawo koke kuka kawo ƙara kafin in yi hukunci zan saurari bayanan ku ne duka haka ne ko ba haka bane idan na saurari bayanan daga abin da kuka faɗi daga kai zan saurari hukunci na to ta yi ɗaya daga cikin ku ya fi zaƙin baki fiye da ɗayan ya san yadda zai murda bayanai fiye da ɗayan wancan da bai iya bayani ba kuma kila shi ne da gaskiya to kaga yanzu wa za a ɗauka mai gaskiya wannan da ya iya jawabi ko sai manzo Allah ya ce tabbas akwai yiwuwar a samu wani ya fi sanin hanyar da zai bi yi jawabi ya gamsar da ni fa aqbi lahu bi nahwi ma asma'u sai in yi mashi hukunci gwargwadon abin da na ji daga gare shi inda kamar yadda muka ji tun farko annabi ya ce shi mutum ne bai zai san me ya haɗa su ba amma abin da wani zai faɗi shi zai ɗauka shi ne daidai sai annabi ya mai hukunci ce kai ne da gaskiya kai ba kai ne da gaskiya ba ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa man qadaytu lahu bi haqqi akhi ku sani duk wanda na hukunta haƙƙin ɗan uwan shi na bashi saboda iya jawabin shi na baka haƙƙin ɗan uwanka wanda shi bai iya jawabi ba fa inna ma aqfahu lahu qit'atun min qit'atan yace ka sani cewa wallahi ka dauka cewa ai da har annabi ya hukunci ya bani gaskiya magana ya kare ai an ce ni ne da filin ehe mu wasa ne mu da muka san kan rikici sai ka dauka ta kare a nan ko manzo Allah ya ce wallahi abin nan da na baka da ni nayi a iya abin da kuka gaya min. ban san hakika ba to wannan hakkin wani nan wuta ne da haka ka je ka san yadda za ka yi da shi ko ka ci ko ka siyar ko wane ne amma dai ka san wuta aka baka da haka liyalidin nara zai shiga wuta Allah ya kiyaye to me zai hutashe ka daga wannan wutar shine ka dawo ka ce wallahi shine da gaskiya da haka wa Allah zo ga hakkinka warware shine kawai zaman ka lafiya Allah ka rafa mana asiri muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kalmar alhana din can da yace an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd sai yace ma'anar shi a'lama ma'ana ya fi sanin hanyar da zai bi yayi jawabi an fahimta ko fiye da ɗayan to in nayi hukunci akan jawabin shi kuma ba hakki shi bane ya sani cewa wuta na yanka mishi da haka alƙalanci da ra'ayi a nan duniya a ce kai ke da gaskiya kuma kai a kokon zuciyarka ka san ba kai ne da gaskiya ba wallahi baya juyar da gaskiyar kanka da haka in ka san baka da gaskiya ka san baka da shi kawai kanka wahalar da shari'a amma duk rashin gaskiya yasa duk waɗannan rikica rikita ake yi shi cikin al'umma a yi a kotu a yi a ko'ina shi mara gaskiyan kuma ya sani amma bai yadda a ce wai shi ne mara gaskiya ba da haka zai karɓa lauya zai je jawabi zai yi zaƙin baki zai yi kaza zai yi kaza har a bashi gaskiya to baka wannan gaskiyar a wajen Allah baya canzawa ya zama haƙƙin wani ya zama naka Allah ba zai canza ba ala alamu man khalaqa wa huwa al al ai shi Allah ya sani abin da ya faru ko to za a yi hukunci na gaskiya da gaskiya a ranar Allah ya sa mu dace da aka kai da aka cuta in ba yadda ka iya ka bar wa Allah abun Allah ya isa ya karɓo maka haƙƙinka shine Allah ya isan da ake cewa ai ko ranar da za a kwato maka hakkinka kowa zai gane cewa kai ne mai gaskiya a ranar Allah ka sa mu dace الخامس والعشرون بعد المئة الثانية وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري ma'aiki sai da amincin Allah su bata gare shi in ji Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda da shi da mahaifin shi yake cewa lan yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi mumini ba zai gushe ba yana cikin wato zama lafiya a addininsa kana zaune ba ruwanka da kowa ba ruwan kowa da kai an fahimta ko malam yusuf daman harama matukar haƙƙin wani na jini ba shi a kanka ba ka taɓa jifan wani ka fasa mai kai ba ko ka sa reza ka yanke shi ko ka tsikara mashi allura jini ya zuba ko ƙarshe ko ka kashe shi matuƙar ba ka ci ma'ana babu wani haƙƙi na ɗan uwanka na jinin shi tattare da kai to kana nan kana zaune lafiya a jini amma da zaran ka taɓa haƙƙin jini na wani to ba ka ba zaura zama lafiya kuma. Allah kiyaye amma ka duba jama'a yadda muka wayi gari a yau a kulli yau in gari ya waye sai ka ji labarin an je an kashe wasu mutane kuma waɗanda suka kashe su su da kansu sun san babu ainihin wato haƙƙin kashe su a kansu kawai kisa ne na zalunci kisa ne na gilla kuma a je a ci gaba da komai normal kamar ba a yi komai ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko ubangiji Allah ka rafa mana asiri Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na ƙarshe a ƙarƙashin wannan babi shine al-hadithu as-sittu wal 20 ba'da al-mi'atayn wa an khawlata binti Amir al-Ansariyya wa hiya imra'atu Hamza radiyallahu anha anhu wa anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata mata mai suna haula binti amirin al'amfariya wato a haulatu ‘yar amir ba haulatu ‘yar sa'ala ba wancan na kanta ne Allah kaular lati ba an fahimta ko? eh almuttafiku ne wal muftarik wannan balansariya ce wahiyar ra'atu hamzata ita ce matan hamza radiyallahu anhu anha Allah ya kara musu yadda duka da mijin da matar. qalat ita ce take bada wannan labari tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu na ji ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa inna rijalan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yau falahumun nar yawm al-qiyamah lalle akwai wasu mazaje da suke kutsawa cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba to ina manin dukiyar Allah Na, shi ne dukiyar haramun wato dukiyar da kai kasan ba halal ɗinka ba ne ko ya zan na marayu ko ya zan na baitul mali ina fata fahimta ko na waninka ne kai mai kwace ko wani sata ko ma dai yaya ne yawwa wa atuhum min malillahi allazi atakum ai duk dukiyar da bayan Allah ke amfani da su daga Allah ne ko duka na Allah ne da haka sai Allah ya yanki gwargwadon abin da ya so ga kowa wani yayi sana'a ya samu daga ciki wani yayi kasuwanci ya samu daga ciki wani ya biya yi a fatauci ya samu daga ciki wani ya biya aikin gwamnati ya samu daga ciki an fahimta ko to shi yanzu wannan dukiyar da ya samu portion din nashi halal ne nashi tunda ya bi hanyar da Allah ya ce a ba a fama sai ya samu daga cikin dukiyar Allah to kai yanzu sai ka zo a bisa zalunci sai ka zo ka kwace wannan dukiyar ko ka sace wannan dukiyar ko kai magudi ko cin hanci ko wane ne kun fahimci ma'ana hadisin yanzu ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu kutsawa cikin dukiyan Allah ba tare da haƙi ba madadin shi ma yaje kasuwanci ya samu a ta ga ga wani ya zai ga wani ya gina gida to bari shi ya haura gidan in ya fada ya bude gate ya fito da mashin da da da kaza da kaza da kaza ko ba haka ake yi ba to yanzu ya kutsa cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba ke dan shi ma da ya je ya yi sana'a ya samu kuɗi ya shaye masu yin shi kaga wannan haƙƙin shi ne ba wani matsala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya kutsa cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba ma'ana ba ta hanyar da ya dace ba falahumun naru yawmin qiyam annabi ya ce tabbas wuta ne ma wato a makomansa a ranar tashi alkiyama ya sani cewa ba shi da wani inda za a yi mai tsakayya sai wuta a ranar tashin alkiyama da haka kowa sai ya gwada ya gani dukiyar da kake kashewa dukiyar da ka kashe da wanda za ka kashe shin dukiyar da haƙƙi ka same shi ko da haƙƙi ka mai da shi naka ko ba da haƙƙi ba ne idan da haƙƙi ne fa bi hawa nema amma in ba da haƙƙi ba ne kaji wuta na nan yana jira Allahumma sai ka mai da wannan zaluncin da kai shine dama kan babu tahrimu zulmi wal amru bi raddil mazalim haramcin zalunci da kuma umarni da cewa duk wanda ka san ka zalunta to ka da mashi abin da ka zalunta da shi ban ubangiji Allah ka samu dace to wannan shine hadisin karshe a karkashin babu. mai yadda muka yi bayani tun a farkon littafin nan ba ku manta ba a farko farkon mukaddima cewa wannan littafi dama littafi ne da zai zo karantar da arraka'ik yadda mutane za su gyara ɗabi'unsu duk wani abu da kake ganin mutane na fama da shi na tashin hankali da rashin zama lafiya da kiyayyen juna duk saboda rashin gyaran zuciya ne da ba a yi a tsatsani tsari na addini ba waɗannan hadisan da muke ji idan kana biye da mu kai ko da misali darasi ɗaya ka ji sai ka ji wani abu da yake da alaka da rayuwanka wanda da za ka gyara da kowa zai gyara za a zauna lafiya amma me hana a gyara din ko rashin sani ko kuma biya wa san zuciya yasa muka ce mu sa wannan littafin domin mu zo mu gyara wato ɗabi'un mu baki ɗaya? kuma duk wanda yake ɗaukar abin da yake ji na karatu to da ikon Allah zai ga amfanin haka Allah ka sa mu dace babi na 26 malam ce, babu ta'azimi حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة والشفقة عليهم ورحمتهم نكما كاسو ذاك إيه أطا إيه تنشي أكان آه، حرمات المسلمين سيزما حقوق وحقوقهم والشفقة عليهم هو الشفقة عليهم wa rahmatihim ko wa rahmatuhu za ka iya karantawa da haka sai malai yake qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce abinda babin ke cewa shine babin da yake bayani game da girmama alfarman musulmi musulmi yana da alfarma to wannan alfarman ka kiyaye shi ka kula da wannan alfarman musulmi kada ka zama daga cikin waɗanda za su take wannan alfarman jama'a fahimta ko da kuma bayani game da haƙƙin da musulmi yake da shi akan musulmi ɗan uwansa sannan da bayani akan tausasa wa musulmi idan al'amari ya haɗa ka da musulmi kai mishi cikin sanyi kakkai mishi cikin tsanani ko da magana za ka yi mishi wa kula lahu qawlan layyina wannan annabi Musa da Fir'auna kenan ma ba to ina kuma ga musulmi dan uwanka amma wani shi in abu ya haɗa shi da musulmi a lokacin zaka ga gilza zai rinka nuna wato tsanani akan al'amarin ba zai yi mai sassauci ba ina amfanin haka ana son tsakaninka da musulmi ya zama akwai sauƙin hali an fahimta ko sannan kuma da jin kai ga musulmi waɗannan ɗabi'u jama'a shi ma ku dube su ka kiyaye alfarman musulmi ka kula mashi da haƙoƙin shi da yake da su a kanka shi ma ya kula maka da naka a kan shi sannan ka rinka tausasa mashi wajen mu'amala sannan ka rinka jin kanshi musulmai haka muke tsakaninmu da juna yau ina alfarman musulunci da ke tsakaninmu ina kula da haƙƙin da ke mu da juna ina maganan tausasa wa juna ka je kasuwa ka je za ka siya abin da za ka zo ka ci ka sallah ka yi wa annabi salati ka ga yadda dole wani lokacin za ka je kasuwan ka dawo ba tare da ka siya abin ba saboda ba daman ka siya yadda kai tunanin za ka samu an tsula kuɗin an kuma karawa ya wuce kima da ka zo ka kuma su wane ne suke tsanantawa musulman ne manyan 'yan kasuwa za su je su taskace wasu kayayyaki da al'umma ke bukata sai an ga an shiga tsanani dare guda sai ninka kuɗin kawai sai sai a fitar da shi wanda ba zai siya ba ya fasa wannan tausasawa ne ko tsanantawa kantawa ne musulmai suke yi wa musulmai a a kasashen musulmai a hamin haza wa amarru mafi munin wannan shine aka ce musulmai na fuskantar watan ramadan to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka dauka wani wani wata da za a shiga da da suka yi laifi a ciki yadda za a ta gallaza musu akan komai ba dan Allah yana kawo wasu bayan Allah da suke taimakawa talakawa waɗannan lokutan ba da wani bawan wallahi ba zai iya yin azumin ba saboda tsananin da zai samu kanshi a ciki na abin da zai yi sahur da abin da zai yi buɗe baki ba iyakarsa kenan ba a dan me ba za mu tausasa wa mu ba to a nan za mu zo mu ji ayoyi da hadisai wanda suke umarni da haka ubangiji Allah ya sa mu aiki da abin da za mu ji qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wannan shine jawabi da Allah ke mana domin duk wanda ya girmama alfarman Allah to ina ma'ana alfarman Allah shine abinda Allah ya mai da shi alfarma a tsakankanin ku ina fata an gane da haka in ka kula da alfarman musulmi kaman ka kula da alfarman Allah ne dan wane ne ya bashi wannan alfarman shine Allah to in ka kiyaye shi ka kiyaye wa Allah alfarman shi to Allah ce duk wanda ya girmama alfarman Allah fa huwa khairul lahu haka fi mishi alkhairi inda rabbihi a wajen ubangiji shi wannan aya ta 30 kenan a cikin suratul hajji wa qala ta'ala a wani wajen Allah madaukakin sarki ke cewa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub haka abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta domin duk wanda ya girmama wato sha'air wuraren da Allah ya ya ayyana na ibadoji to wannan na daga cikin aiki mafi girma da yake bayyana taka tsantsan da kiyaye dokokin Allah na zuciyar bawa ina fata an fahimta wannan ma yana cikin suratul hajji bayan wancan ayan da guda biyu aya na 32 wa qala ta'ala a wani wajen Allah madaukakin sarki kuma yake cewa wahfid janahaka lil mu'minin ka sauke fuffukenka ga bayin Allah mu'minai to ina ma nan ka sauke fuffukenka ga bayan Allah mu'minai Mana ka bi su a hankali ka tausasa musu ka kuntata musu kaga sai Allah ya amfani da balaga na ainihin wato a sauke fuka-fukai dan adam bai da fufike ko amma me ake nufi da ka sauke fuki mana in ka ɗaga shi kamar ka ka shallake su kenan to ka sauko da shi ku zama ɗaya tare da su wa kunu ibadallahi ikhwana kuma an gane wannan da ke duk ku zama bayan Allah abu guda ka rinka jin abin da yake damun ka to zai damuwa ne abin da kake so wani ma zai so to bari ka yi mishin kana da hali to haka ya kamata musulmai mu zama bakarin wannan kuma aya ta 88 kenan a cikin suratul hijri wa qala ta'ala a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard kun ga magana da muke yi na kisan rai Allah ya ce duk wanda ya kashe wani rai ba tare da wannan ran ya kashe wani rai ne hukunci ya hau kan shi na a kashe shi ba a hukumance a dokance an fahimta ko au fasadin fil ko duk wani wanda yake barna a doron ƙasa da dai kawai samu wani gari ko wani ƙauye ko wani tsibiri na al'umma ya bi kawai ta kashe jama'a ya barnatar da dukiyarsu ya sace abin da zai sace ya je ta zinace zinace da matansu mata aure ne ko yan mata wane ne ba zai kula da alfarman kowanne daga ciki ba wata ma sai a ajiye ta mazaje sama da ɗaya su zo su ta zina da ita to duk wannan abin da al'umma suka wayi gari suka yi ganin ake yi a cikin su kenan a yau to ina alfarman da Allah yake cewa kula da shi Allah ya ce au fasadin fil ard ko wanda yake wani barna a doron kasa kowa ya da waɗannan abubuwan da ake yi barna ne gaba kowa ya da barna ne to ku ji abin da Allah ya ce wanda ya kashe rai ba tare da ran nan ya kashe wani ne aka tsaida mai da hukunci shi ma a kashe shi ba ko kuma wanda yake barna a doron kasa to bari ku ji yadda Allah ya girmama al'amarin Allah ya ce faka annama qatalan nasa jami'a girman laifin abin nan da yayi na mutum ɗayan nan da ya kashe to kaman ya kashe mutane ne gaba ɗaya a wajen Allah jama'a ku ji fa duk wanda ya kashe rai ɗaya kamar ya kashe mutane ne gaba ɗayansu wa man ahyaha ka'annama annama ahyan nasa jami'a. kamar yadda duk wanda ya tsiratar da wani rai daga hallaka ko kisa to shi ma girman ladin da za a bashi kamar ya rayar da duniya ne gaba daya kaga yadda Allah ke adalci wajen hukunci tun da an ce in ka kashe ɗaya kamar ka kashe duka ne ko to kai ma kuma wajen lada inda za ka tsiratar da wani rai ya rayu to kai ma kuma sai a baka ladan kamar ka raye duniya ne gaba ɗaya kaga an yi balance equation jama'a fahimta ko Allah ya sa mu dace wannan aya ta biyu kenan a cikin suratul ma'ida hadisan da malai ya kawo a karkashin babin na farko a cikin jerin hadisan kuma daga farko shine zai zama na 227 kenan na'am a cikin ayoyin babu akwai alagu me a aya ya o karshen ayan wa man katala da nafsin da to yi eh, nan iya nan ya yanke shi ina fata an gane eh wala kad ja'akum naba'in bil ko ba inda muke kake duba wani, sun ثم إن كثيرا منهم نعم wato faɗa da madaukakin sarki man katala nafsan ya eh, yi gashi nan eh shine ne nake magana ayan ne dai na ma'ida din ko aya ta talatin da biyu bayan da Allah ya ce man katala nafsan da ghairi nafsin aw fasadin fil ardi ko sai ce fa ka'annama annama an-nasa jami'a wa man ahyaha fa annama ahya an-nasa jami'a sai ce ja’at ja'atuhum rusuluna bil bayyinati ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون haka ne ko wato sannan Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da suka zo suka yi wa mutane bayanin wani rai ne ya halatta a kashe wani ne bai halatta a kashe ba menene mutum zai yi ya raya rai ne mutum zai yi kuma ya hallaka rai ina fata fahimta shi ne sun zo da bayyana komai sun yi bayani amma abin takaici mafiya yawa a cikin mutane bayan waɗannan bayanai da manzanni suka zo suka yi to su kuma masu barna ne a doron ƙasa barnan su suka zaɓi zafi, Allah ya kiyaye to hadisan shine malam ya fara kawowa a tabi wal 20 ba'da ni'atai hadisi na 227 wa ana bi Musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mushi yadda yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace matsayin mumini a wajen dan uwansa mumini to kaman gini ne kowa ya dubi ginin da yake kusa da shi zaka ga asali ba a haka suke ba a warwatsai suke bulo ne dai dai dai dai dai ko aka ɗauko su sai aka ɗaɗɗaura juna akan juna shi ne suka wayi gari suka zama gini mai ƙarfi suka ba da ma'anan abu guda kamar yadda muke gani shi to mumini da mumini haka suke tsakaninsu da juna kaga nan ma annabi sallallahu alaihi ya buga misali ne wanda a ciki mutum sai ya duba yaya wannan misalin zai alakanta shi da abin da annabi yake misali a kai menene wajen shabihi da annabi ya kawo kamar yadda muka ce asali gini ba haka kawai yake tasowa ba za ka ganta a balballe a balbalce ne wannan a nan wannan a can amma yadda da za a zo a gina sai a kawo su kusa da juna sai kuma a rinka ɗora ɗaya a kan ɗaya shi wancan da yake a ƙasa da aka ɗaura ɗan uwan shi a kan shi ba zai botsare ba ya ce a ban ya ba ya zari haka ne ba ba ka bane sai ya haƙura ya bi ɗan uwan ne ya zauna a kan shi saboda ne a cimma manufa guda a samar da gini sannan shi wannan da aka ɗaura a saman kuma sai ya ƙarfafi na ƙasa sai su tafi bai ɗaya shi ne annabi ya ce ya shuddu ba a buhu ba ba to misalin gini kenan gini sashin gini na ƙarfafan sashi ne da a ce za su ki haɗa kai wannan ya zare wannan ma ya zare to gini ba zai taɓa samuwa ba har abada to shi ne annabi ya ce to ni da mumini su ma haka da haka duk inda mumini yake yana ƙarfafan ɗan uwansa mumini ne baya tsaran shi baya kyaran shi baya mishi bita da kulli baya mishi zagon kafa jama'a ko kun fahimci wannan sakon da haka duk inda kaga cewa wani akwai alamun imani tare da shi amma tsakaninka da shi babu ƙarfafan juna to tabbas ko dai dukkan ku ba mumine bane ko ɗaya daga cikin ku ba mumine bane da abin da annabi yake faɗi a nan khabar ne labarin matsayin mumini da mumini yake badawa duk wanda ko bai iya aikata wannan ba alamar shi ba mumini bane kenan kamar yadda ba yadda za a yi jini sashi ki karfafan sashi ko to mumini ba zai yi karfafan mumini dan uwansa ba da haka wanda kaga yana ainihin wato yiwa dan uwansa irin waɗancan makarkashiya da kaji muka ambata to alamun ba mumini bane da haka kowa sai ya rika gwada imanin shi da wannan yaya tsakaninka da muminai karfafan su kake fatan alkhairi kake musu kana so musu abin da kake so wa kanka ko ka a kai kullum kana neman hanyar da za a bi ne ka je kai mai wani makirci kai mai wani sharri ka kuntata mishi ka hana shi sakewa abin da yake yi ka samu hanyar da za ka dakile shi kai haka kake wallahi ba mu ne kake ba ka sai ka je ka nemi matsayinka kenan Allah ya kiyaye wa shabbaka baina asabi'ihi kun gani ko annabi sai ya ƙara nuna musu abin a aikace sai ya harbe tsakanin yatsunsa yanzu in ka haɗe yatsunka haka ka ga sun ƙara ƙarfi fiye da sanda suke a ware na fata fahimta sai ka ga duk abin da kake son ka yi yanzu za ka iya yin shi yanzu da garanti ba ka hofi fiye da a ce da hannu sai kai sai zama kan tafi kenan ko ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace kuna alaihi بخاري ومسلم كانوا suka حديثه الحديث الثامن والعشرون بعد المئة الثانية وعنه دقريش أبو موسى الأشعري ألا ترى مش يدى قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء الله أكبر kai manzan Allah mun gode da Allah ya sa muka muka bi addinin da ya zo da shi annabi annabin rahma ne wallahi jama'a ku ji wannan bayani ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man marra fi shay'in min masjidina wanda wani dalili zai kawo shi ɗaya daga cikin masallatanmu masallacin wajen jama'a ne ko ba wajen jama'a bane wajen jama'a ne da haka in har zaka zo masallaci kenan zaka yi hulɗa da wasu ɗan uwanka annabi ya ce au aswaqina ko wani dalili zai sa ka gilma ta cikin kasuwa daga cikin kasuwanninmu kasuwa wajen jama'a ne ko ba wajen jama'a bane wajen jama'a ne to bari ka ji abin da annabi ya ce sai ya ce wa ma'ahu nablun sai ya zan da yi kai danginmu ne fulani ko a kai wani guzu ne a cikin al'adanku ko ɗabi'unku kuna yawo da makami ina fata an fahimta saboda inda kake ainihin wato sabgoginka kana yawo ne cikin daji da yi wani lokacin ka haɗu da wani dabban daji ko wani dabban ka da kake kiwo ya kasa kashe kana buƙatar wannan makamu ko wuƙa ne ko adda ko wane ne ko kuma kai ne washin wuƙa ne sana'an kake nan ko sai da shi kake yi kaga za a iya ganin ka da wuƙa ko wani makami haka ne annabi ya ce to in za ka zo cikin jama'a kamar masallaci ko cikin kasuwa sai zan akwai wannan makamin tare da kai a hannunka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sik, to ka foye wannan wukan kada ka ruko shi wato free a falo da Bahaushe ke cewa ɗin nan ko ka ruko shi kawai gashi yana war yana walƙiya idan jama'a wani ganin wukan kawai sai zuciyar shi ya tsinki na fata fahimta to in ba haka ba kuwa annabi ya ce ka kame wannan wukan ko ka sa shi a cikin kuben shi ko ka killace shi dai sai da ba za ka firgita wani da shi ba to ba ma firgita wani da shi ba ta yi tsautsayi ya jawo mai ya jawo ka jiwa wani rauni da shi amma ka gan ka ɓoye shi fa sai ka shiga cikin jama'a salin alin yadda ka shiga lafiya haka za ka fita lafiya to kuma fahimta jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ko ba haka ba auli li yaqbid ala ha bi kaffihi ko kuma in bai da kube da zaka saka shi a ciki wannan gidan da ake saka wuka ko kuma ba inda zaka koye shi dole ka riko shi a hannu sai da yace to ka juyo wajen kaifin ka riƙe da hannunka wajen kasar da yake da katako ko karfe shine zai zama yana kallon mutane kun gane wannan sakon kai ka rike wajen kaifin sai ka juya wa mutane inda ba kaifin in ya shigo cikin mutane zai ganganci a hankali zai rinka tafiya don shi bai san ya jiwa kan ciwo ko abin da annabi yake so a yi kenan amma in ya rike wajen kasar ya nuna wajen kaifin za ga ganganci zai rinka yi da shi har zai iya zuwa ya kai na kara maka makaji to kai juya maka zama mai fahimci da kyau ko annabi ya ce shi ya rike wajen kaifin da hannunsa saboda me an yi ba minar musulmi na min shai saboda kada ya yi wa wani musulmi rauni da wannan makamin da yake rike da shi muttafaqun alaihi bukhari da musulmi suka waito shi wannan duk saboda kiyaye alfarman musulmai ne fa jama'a da kula mushi da haƙƙinsu to yanzu ba ma wai wucewa za ka yi cikin jama'a ba a musamman ma wani zai je da makami dama don ya ji wa musulmai ya musu rauni ko ya kashe su ko kaza ko kaza ko kaza haka daga jin wannan kai ka san ba ta farkin addinin da annabi ya zo da shi yake bi ba Allah ka tsare mana imani bari mu kara hadisi guda ɗaya saboda yanayin lokaci التاسع والعشرون na البيعتين da ashirin da tara وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم matsalul mu'minina da tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma muttafaqun alayh Rabi al-Nu'man dan Bashir Allah ya kara mishi yadda yace ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi ce. misalin mumini a tsakaninsu wato yadda mumine suke rayuwa a tsakankaninsu fi tawadi wajen nuna ƙauna da soyayya shine almawadda tawaddi an fahimta ko waje alabai mawaddatan an gane wannan da kyau ko to misalin mumini da ɗan uwan shi yadda mumini suke hulɗa da rayuwa a tsakankaninsu wajen abin da yake da alaka da ƙauna da soyayya tsakaninsu wa tarahumihim da jin kai wato tausayi da ainihin jin kai a tsakaninsu wa ta'afufihim da kuma tausasa wa juna shine at-ta'afuf kaji kana tausasa wa mu'mini ɗan uwanka manzo Allah ya ce to matsalul jasadi kaman jiki ne gangan jiki guda yaya jiki guda yake duk wani gaban da yake a jikinka zaka ga yana kaunan sauran gabobin ba ka bane dalilin haka yasa ka ga in akwai kwantsa a idanka hannunka ba zai ce oho ni dai ba kwantsa a jikina ka ji da shi ha sai hannu ya taso sai zo ya cire wannan kwantsa saboda ne yana jin cewa wannan tare suke, nashi ne haka ne ko ba ka bane da wani kazanta kwatami ko kashi ko wane ne zai fantsamu akan kafanka sai yanzu ido ba zai sa ido ba ya ce oh kai ka gani ni ko kallo ma ba zan yi ba zai yi haka sai ya kalli wajen sai kuma ya nemi agajin hannu sai a je a nemo ruwa duk inda yake sai a wanke haka ne ko ba haka bane saboda jikin mutum ɗaya ne to haka mummune suke tsakanin su wallahi duk inda ka ga ba wannan ko to kamar yadda muka ambata ne a can ba muminan bane shi yasa sahabban manzon Allah Allah ya kara musu yadda da yake su mumini ne na gaskiya bi ma'anar kalima kaga cewa irin rayuwar da kai tsakankanin su ke? mutum yana jin dan uwan shi kaman shi ne duk abin da ya samu sai ya ga in dan uwan shi bai ci moriyar wannan abu ba abin ba ta da amfani a wajen shi amma mu yanzu sai muka zama ramu kura ko Allah ya kiyaye to kun je ji ma damar muna cewa lallai mu musulmai ne kuma muna fatan Allah ya mai da mu masu imani kuma muna cewa mu ahlus sunna ne kai ƙarshe muka ce ma mu muna rayuwa ne irin rayuwar annabi da sahabbai ba shine tafarkin salafus salih din ba wallahi sai mun dawo kan wannan karantarwa sai mun tabbata shi a aikace kuma kowa ya fara daga inda yake mutanen da suka fi kusanci da kai ka fara ta kansu zama an gane ko annabi ya ce kaman jiki ne guda idza shaka minhu udwun yaya jiki yake nan ma annabi kaga ya ƙara buga misali jiki yadda al'amarin jiki yake shine idan wani bangare na jikin ya kama da wani rashin lafiya wani lalura ya kama wani gaba na jiki to tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma duk sauran bangarorin jikin sai sun kai agaji sai sun kai agaji na yi ni wato su ma za ka ga za su yi zafi sai ka ji jikin gaba ɗaya ɗauɗe kanka yake ciwo amma sai ka ji har cikinka ya yi zafi sai ka ji duk inda aka taɓa a jikinka sai ya zafi ina ruwan kafa da kai a saboda jiki ɗaya ne kawai to tun da kai na ciwo shi ma kafa bai da lafiya da aka tafiya ma sai ya ƙi a ce ba za ka tafi ba sai ce ina kai na ciwo ba zan iya tafiya ba sai ya warke ku duba yan kwantaka da san juna da haɗin kai to haka mumini yake ba ya duk inda ya ji matsala ya samu wani mumini dan wani sai ya ji kamar shi da haka ba zai samu nasuwa ba har sai ya ga ya fitar da shi ga wannan lalura amma mu fa yau ya muke kana jin lalura ya samu wani mumini to ranar kai zaka kwana lafiya saboda ka ji daɗi dama ka kosa ya shiga matsala ka kosa ya samu karayar tattalin arziki ba haka ba ne abu kaza da yake yi ake ganin masha Allah ashe wani ya fara ci gaba to kai lokacin kuma kake jin bakin ciki dan me za a ce yana ci gaba to muminan zamani kenan <laughs> na mata bai da Allah ya tsiye sannan bisahari da daddare gaba ɗaya gaɓoɓin jikin sai suke yin bacci saboda ɗaya ɓangaren su yana fama da lura Kaduma duba yatsa ne kwaya ɗaya daga cikin yatsu biyar na kowane ɓangaren hannu zai kamu da ɗan karkare haka ne kuma haka bane amma da dare ido sai ya ƙi yin bacci aka ce ba za ka kwanta ba ce ina baccin bai zo ba ne yatsa na ciwo haka zai kwana saboda yana taimakon shi haka in kunni na ciwo haka in haƙori kwaya ɗaya haƙori wanda ya taɓa ciwon haƙori zai fahimci wannan haƙorin ƙwaya ɗaya ne fa cikin haƙorin da Allah ya maka kusan talatin da wani abu amma ƙwaya ɗaya ya samu matsala gaba ɗaya jikin sai ya rikice kan yi ta zafi ƙafafu su rike jikin ka kasa bacci to yadda jiki yake aiki irin wannan aiki na haɗin kai ko ba na bai ce wallahi wannan shine misalin mu'mini a tsakaninsu da haka sai mu duba mu gani ka taɓa ganin wani ɗan uwanka ya shiga matsala ruwa ya yaye mai kwanan gida ya rasa inda zai sa kan shi kwana kai ma ka je ka kwana da shi a tsaye saboda dan uwanka ne ko ku ce mishi za ka yi to Allah kyauta ni dai na shige gida sai da safe akwai saura ai Allah ka rufa mana asiri jama'a nan za mu saurara insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba sai mu ni tashi daga kan lambar hadisi na 230 daidai insha Allah da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah